Yaya yanayin damunar shekarar 2023 yake a gundumar sayi? Za iya cewa ta fara da wuri-wuri cikin jihar tare da ruwan saman farko da aka samu a kwanaki goma na biyu na watan Mayu. Amma duk da haka shuka hatsi ta fara ta wahala bisa lokuta da dama dalilin rashin ruwa da ya janyo rashin shuka musamman a cikin yawancin ƙauyukan ƙaramar hukumar sayi. Mun yi rijistan ƙauyuka da suka samu ambaliya kuma shukar hatsi da dawa da kuma shinkafa ruwa suka mamaye gomin ɗin sai ƙauyuka da aka yi rijista su tara ne yanzu muna nan muna bibiyar ci gaban abubuwa idan abin bai yi ba za mu ɗaukar ƙauyukan tabkar masu rauni game da ruwan sama wannan kamfan damana na da karanci idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai wannan lokaci wannan shekara mun samu milimita 469.5 cikin kwanaki 25 sabanin milimita 487 cikin kwanaki 26 game da wannan kamfan noma a halin halin yanzu yanayin shuka yana da kyau kamar haka fure da kwaya ga hatsi sai kuma kayan lambu suna girma. Gundumar sai na cikin yankin iyakoki uku ko wannan bai yi tasiri ba akan ayyukan noma? Matsalar ba ta da kyau sosai cikin komin ɗin tamu da ura gilajo inda al'ummomi aka musu barazan da su bar wurin alhali kuma sun gyara gonakinsu kumin ɗin tamu muna da ƙauyuka goma sha biyu ura gilajo mun yi rajistan ƙauyuka goma sha shida shidda matsalar mutane ne da suka kaura suka zo ura gilajo sun zo da dabbobinsu kai da kawon waɗannan dabbobi ya lalata gonakin mutanen da suka karɓi bakuncinsu yanzu ƙaukan da ke wancan ɓangaren na goribi su ma 'yan bindiga sun yi musu barazana na da su bar wuraren su sun gudu sun bar gonakinsu yanzu babu shuka cikin waɗannan ƙauyuka haka kuma a yankin arewacin tamu 'yan ta'adda sun hana manoma su yi noman gonakinsu duk dai a tamu akwai sansanin soja na jandarma da ake kira garsi su ma sun hana noman hatsi sai dai ka noma wake da gyada a ƙarshe dai akwai ƙauyuka da dama da za su fuskanci karancin da za a fitar kuma zan ba ku bayani daga baya